صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na damcoba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu yau za mu tashi hadisi na ashirin da bakwai cikin wannan littafi mai albarka littafin arba'un hadis wallafar babban malami al'imam abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala yau muna daren ashirin da biyar ga watan safar hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Satumba miladiya dubu biyu da ashirin da biyu. Mun kwan biyu ba mu karanta wannan littafi ba. Ina ga tun hutun layya. Hutu ya ƙare an zo an dawo ruwan sama shi ma sake ba mu hutu. To muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci wannan damuna. Ruwan sama da yake yawan zubowa Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki alkhairai da ke cikinsa Allah ya datar da mu. Abin da yake ciki kuma na ibtila'i Allah maɗaukakin sarki ya nesanta mu daga gare shi. Shi ruwan sama kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa arziki ne. A ciki ake saukar wa mutane abincinsu. sai dai wannan abinci da Allah ke saukarwa a cikin ruwan sama, wasu daga cikin arzikin ɗan adam ya sani, wani nau'i daga cikin arzikin kuma ɗan adam bai sani ba don haka ruwan sama ya yi yawa kuma ya zama barna ga wasu cikin al'umma ya taɓa rayuka a wasu wurare da dama don ba najeriya ne kaɗai ba duk duniya ne ya taɓa gine-gine a kano ma akwai bene da ya ruguje akan mutane sannan ya taɓa dabbobi ya rusa gidaje da ɗakuna sannan ga gonakai bila a adadi har tituna kwalta-kwalta za ka ga ruwa ya karya gada ruwa ya mamaye kwalta ma sai an hau kwale-kwale wurare da dama an samu wannan matsala kuma har yanzu ana cikin wannan yanayi na damuna ana ganin wannan ruwa masu yawa suna zuba to da farko shi haka rayuwa yake aka ce hannun da ya irga riba ran shi zai irga asara to amma duk abin da zai zo daga wurin Allah na ni'ima na arziki ba a kiran shi asara da ka abin da mu muka sani a zahiri ruwan sama arziki ne wanda da shi muke noma mu samu abinci iri-iri masara shinkafa riɗi alkama gyaɗa da sauransu da ka wannan ruwa da ya yawaita sai zama ya yi taba amfanin gona wani gonan ma za ka je ga ya zama wannan ne kawai ya zama karmami wani ka je ka ga ya zama gada na ruwa da sauransu to duka dai a zahiri mu muke ganin wannan shine abinci mu dai addu'a da muke a wurin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya sa duk wanda wannan ruwa ya mishi asara ko da abin komai karancin abin Allah maɗaukakin sarki ya sa to damunan ya zo mishi da arzikin da zai maye masa gurbin abin da ya rasa bila adadi. Allah maɗaukakin sarki ya sa waɗanda rayuwansu ya bi cikin wannan ruwa, Allah maɗaukakin sarki ya karbi shahadansu. Tunda hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa cewa mutumin da ruwan sama ya zama silan mutuwansa shahada ne. to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa sun yi shahada Musulmansu kenan waɗanda suka rasa ɗakuna da gidajensu Allah maɗaukakin sarki ya dawo musu da abin da suka rasa waɗanda suka rasa arzikinsu tumakansu dabbobinsu Allah da musu da abin da suka rasa waɗanda suka rasa amfanin gonansu Allah maɗaukakin sarki ya dawo musu da arzikin da ya fi wannan yawa shi ruwan sama idan ya yi yawa sunna ta tabbatar ana yin addu'a ruwan ya taƙaita don haka an samu lokacin da ruwa yi yawa a garin madina annabi sallallahu alaihi wasallama da ya haye bari ranar juma'a jama'a suka koka dangane da yawan ruwan annabi ya ɗaga hannayensa sama ya fara addu'a yana cewa allahumma hawalaina wala alaina ya allah a juya wannan ruwan daga kanmu ya je gefe اللهم على الآكام والزراعة وبطون الأودية ومنابت الشجر Allah wannan ruwan ya tafi can kan tsaunuka duwatsu inda ma ba a shuka inda bishiyoyi suke tsira ya Allah ruwan su tafi can su tafi kan koguna ana tsakiyar wannan ruwa na ya fara wannan addu'a take sai ruwa sai a cikin garin Madina da haka ya tabbata akwai wannan addu'a yana cikin hisunin Muslim za a gan shi ya kawo a babin addu'an tsayar da ruwa idan ruwa ya yi yawa. Da aka sunna ta tabbatar cikin sujada, cikin addu'o'inmu da duk dama da muka samu na addu'a mu riƙa roƙon Allah maɗaukacin sarki akan haka. Mai yiwuwa kuma jarabawan Allah baya zuwa sai ka ga mai yiwuwa akwai wani bala'i da zai tunkuɗe maka. To Allah ya sa bala'in da wannan ruwa ya tunkuɗe mana. bala'i ne mai girma ta yadda da ya sami mu san a wani hali muke ciki ba amma Allah maɗaukakin sarki mai jin kukan bawa ne da aka muna kai kukan mu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Don gane da abin da ya shafi asara da mutane suke yi ta dalilin wannan ruwa mu masu sabo ne ko mun san sabonmu yana cikin abin da ya jawo mana wannan ibtila'i muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana zunubanmu ya gafarta mana kurakuranmu wannan hali da muke ciki muna roƙon Allah Allah maɗaukakin sarki ya dakatar mana cikin hikimarsa da rahamarsa da kuma buwayansa Allah maɗaukakin sarki ya karbi addu'anmu za mu tashi hadisi na ashirin da bakwai al'imamun nawawi yace ce alhadisu sabi'u wal An an nawasi bin sam'an al-ansari radiyallahu anhu qala sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anil birri wal ismi faqala al birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas rawahu muslim wa an wabisa bin ma'abadin radiyallahu anhu qala an karɓo daga wabisa ɗan ma'abad Allah ya ƙara masa yadda ya ce, ataitu rasulallahi sallallahu alaihi wa wa sallama ko da yake ashe nake ja ji'ita tas'alu anil birri wal ism qultu na'am fa qala istafti qalbak al birru maduma annat ilayhi nafsu wa wal ismu ma kaka fi nafsi wa taradda da sadr wa in aftaka nasa wa aftawka hadithun hasanun ruwinahu fi musnadai imamai ne. Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan wannan hadisin yake cewa anin Nawas an karɓo wannan hadisi daga Nawas shine bin Sam'an al-Ansari ah, Nawas ɗan Sam'an al mutumin Madina ne annawas ɗan sam'an alkullabi ko kuma alkilabi a kafin ɗin a yi wa nunun fataha shine nawas nunun ana masa shadda shine nawas anin nawas bin sam'an sannan kuma sam'an kana iya mata kasra kana iya mata fata sai ka ce sam'an ko ka ce sim'an duk ya tabbata ya musulunta ko da yake mahaifinsa ya musulunta tun lokacin manzan Allah yana raye mahaifinsa kenan da haka shi sahabi ne na wasan. mahaifinsa sam'an shi ma sahabi ne kaga sahabiyun ibnu sahabiyun kenan sahabi ne dan sahabi ruya lahu sab'atu ashara hadisan an ruwaito hadisi a wurin Nawas dan Sam'an hadisai guda goma sha bakwai ya ruwaito daga annabi muslim ya ruwaito guda uku daga ciki wannan ɗin ma na muslim ɗin ne yanzu ana sannan kuma ashabu sunan al'imamu abu dawuda da nasa'i da tirmizi da ibnu maja su ma sun ruwaito hadisansa sannan kuma ya kasance na cikin ahalus suffa ahalus wasu ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda gudun hijira ya sa suka baro garurukansu don su zo su yi musulunci a inda suke ba za a bari su yi addini ba domin masu mulkin kafirai ne jama'an garin kafirai ne to idan suka karbi musulunci ba za a bar su zauna lafiya ba za a kashe su za a kwace dukiyoyinsu iyalansu za a ɗiba a matsayin bayi a matsayin ganima gidajensu an ɗiba a matsayin ganima dalilin haka sai suka yi ta yin hijira sai su ɗebo kansu da komai ɗinsu cikin dare don sai sun bi dare shi ma ba ka ba a gane za a tare su a kashe su a kwace duk abin da suka tara sai zo su musulunta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to shi yanzu ya zo ya musulunta yana so ya koyi addinin don in ya musulunta na ba zai ce ka ba zai ce a tsaya in koyar da kai addinin to ina za a ajiye shi babu wurin ajiye shi masallacin manzon Allah ɗin shine masauki domin shi masallaci ba aiki ɗaya yake yi ba masallaci ba wurin sallah kawai ana sallah ce a fita a fita a danne a kulle za a yi karatu ta kowa tafi makaranta aikin masallaci abu ne da yawa daka masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama department ne komai akwai a masallacin annabi ah. kaga dai masallacin annabi shine wurin sallah sun dungurungum ah. masallacin manzan Allah makaranta ne dukkanin hadisan da kake karantowa manzan Allah ce dukka kaɗan ne ba a cikin masallacin ba duk a cikin masallacin shine makarantar a nan sabai suka yi firamare sakandare suka yi digiri har suka zama professors da emiratus sai din ma emiratus na yanzu da professor waye kama bakin farcen sabiya ilimi babu to duk a cikin masallacin annabi nan ne makaranta. masallacin annabi shine shine asibiti general hospital menene menene kakaf a masallacin annabi ne da haka wane an mai illa a wurin jihadi wani ba shi da lafiya sai nabi ya zuwa kwantar da shi a masallaci sa mishi bukka kawai a cikin masallacin sa'adu dan ubada a masallaci annabi ya jinya a annabi zai zo ya duba shi a mishi magani a mishi koma cikin masallacin da aka masallacin manzo Allah sai zama ya hada komai da komai duk wasu department to an hada a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa idan Allah maɗaukakin sarki ya hore wa al'umman musulmi masallaci to ni'ima ne da komai za a yi a ciki kar a je neman to za a karantar in a je neman aron makaranta a wurin wasu suna muku yanga ga masallaci komai sai a yi a masallacin har boko sai a karantar da yaran musulmi a cikin masallaci sai a wayi gari sun san kiman masallaci duk wani gudun za su ba masallaci kenan don haka wannan masallacin sai zama shine masaukin ahlus suffa to wannan ahlus suffa da suke zama ɗan gudun hijira a masallacin ba zaman haka kadai ba suna zaman yin ibada suna zaman koyon karatu in gari ya waye kuma za su fita sana'a ba suna zaman ci ma zaune ba ne na'am ana ka sadaka a basu ana ka kaza a basu abinci a basu don ba su da kowa amma kuma suna fita gari fa su yi sana'a ba sa zaman bara ba sa zaman kashe wando in sun da kuma su zauna wurin annabi su koyi ilimi da haka sai zama ga sana'a ga ilimi dan a musulunci a gaya maka ba zaman kashe wando ne ba zaman bani a'a ka yi ƙoƙari ka nema kai ka zama mai bayarwa yadul uliya khairun minan yadul sufula kai burin ka zama yadul sufula haka a ƙasa don haka sai su fita nema to a neman da suke sai ga Allah ya sa albarka a sana'a dan ba abin da yake da albarka kamar sana'a to sai ga in sana'a yayi albarka sai ga a hankali mutum ya sayi fili a hankali ya gina ɗaki ɗaya biyu shikenan sai ya tare daga masallaci ya koma gidansa haka haka suke yi da haka suna karuwa ana raguwa suna karuwa ana raguwa abu hurera shi ma dan ahlus suffa ne amma shi ma hankali Allah hore sai ga an yi gefe shi yasa zamanin na Umar yana khalifa aka zaga mishi ga wasu fa bayan Allah kai waɗannan akwai tsoron Allah sun bar garurukansu su ba ruwansu da neman kuɗi ai sun tattare a masallaci kurum ibada sallah karatun qur'anin ka su? ma sha Allah ya ce bari na je na gansu sai ya makala dori na a cikin rigansa na shiga ya fa dukan sai ta ku fita da Allah kowa je na abinci ko zauna ka zauna wai kana jiran a baka ashe baran kuma haramun ne ai bara ba kyau to ka je ka nemo kuɗin da za ka ci abinci ka nemi ilimin ba wani zama ku fita aka yi dinga kora to haka haka ake yi shi yasa wani hadisi da ya tabbata wata ran manzon Allah sallallahu alaihi ya fito yana jin yunwa sai ga Abu Huraira yana kwance sai sa dutse a cikinsa sabai sun yi fama da yunwa dutse sai mutum ya sa a cikinsa saboda yunwa dutse kai yau ka ga yunwan ai buhariya kai ba ga buhariya ba wallahi sunan manzon Allah zamanin su kuma su kira shi mai sunan yunwa yunwa ne zai yi yunwa sai ga ya dau dutsen zai sa a ciki sai ya daure da igiya sai ya sa riga ka san wai me yake nufi wai kar ka ganshi ka ce yana da yunwa wai in ya bayyana yunwan wai ka ganshi to yayi bara to bari kawai ya yi babun baɗi ku zai gan shi masha Allah amma zai haka kai mai ganewa ka gane in ya ga kai ɗin mai ganewa ne in kwado sai fara ja maka ayoyin falalanciyar da miskinai in kai mai gane sai gane to akwai matsala ya sautu a gidanka ka kawo mai su qur'ani ne yaren? haka tsafai suke to abu hurera da ya fito irin yana nabi yana ganin shi kafin ya buɗe baki magana bai ce na gano ka ya rasulallah na sani yayi ka gano yunwa ko yace sai ka faɗa ai ta ce na gano ka nima abin da ya fito da ni zo mu tafi suka fita suka je gidan wani bawan Allah cikin sahabbai kai sallah suka gaisa sai sa aka kawo nono madara mai kyau ya miko su manzo Allah Abu Hurairah yace to mu yi gida Abu Hurairah yace har gani nake annabi baya sauri a sauri a isa kawai a korata yace muna zuwa sai annabi yace abu da je ka kira mu ahlus suffa yace ahlu suffa lokacin su tamanin da wani abu na'am yace sai nayi kawun ban ji ba eh, abu da baka yar zana magana ne sai ka kira mu ahlus suffa to yace sai na dan fitina fita a dile haka ko annabi zai ce au shikenan sai yace yana ta tsake sai na san annabi zai kira su dan nonon nan to ni ma kai na kasan in na sha ga zai ishe ni ba balle ni da shi yanzu ya sa mu je mu kira waɗannan yana tafiya yana gungumi da ya je ya sanar da su sai ga sunan duk sun zo suka shigo suka zauna na je ta bore da zo sai zo sai mika mai nono zai sha ta kai ya haka ka kai musu su sha ka fara bin su dama layi layi kowa ya ya rasulullah kace ce na ce ka ba su kowa ya sha sai ce duka ya rasu lalata dukansu to ba irin manyan ƙwaryen nan ba ba karamin kwano ne abu wurin da ya ce na ba mutum sai ga in ya kusa a bakin shi baya saukewa sai ya yi cika gaba ɗaya ya ƙoshi cam sai ya sauke ya rasula ya sha sai ta ba na gaban shi to <laughs> sai ya bi ka to haka na rika jin su haka na rika jin su yace har su 80 da wani abu yace ko mamakin Allah sai nonon bai ragu ba kai kaga aikin mu'jiza kenan yace naga abun ba abun da ya ragu yace to daga nan yace daga nan da na zo nan cewa annabi ya rasu ga shi sai manzo Allah ya dariya <laughs> ya jago horera yace na'am ya rasulullah yace baqiya ana wa anta ni da kai muka rage yace sosai yace to ka sha yace yawo yace da na sa yace na ji sai na kure mata aikin da ya rage yace na sha na sha na sha yace wallahi da kaina na fara jin jiri fa sai na sauki na tsara sunan gashi na yace zid kara kara sai sunan sai ce na kara na kara na kara na sai ce ya rasu lallahi ya san zid abu hulka kara dai ya ce na kara na kara ya soke ya ce zid ya rasu wallahi ba fili da ka ce a raba ciki uku ma fa farko na raba kacin kara na cike ɗaya kacin kara na cike yanzu na iska da nan fashin din na cike walla Allahumma la ajillahu maslaka ya rasulullah wallahi rasulullah ba wani lungun da yake neman tsari annabi ya dariya ya sha ya ce to kaga Allah ne mana al'amari to wannan misali ahlus suffa kenan da haka shi wannan nawas san sam'an ko sim'an ya zauna a garin madina saboda ya samu ilimin addini dalilin haka ya zauna cikin Ahlus suffa dan ya samu ilimi Allah ya ƙara masa yadda to nawas san sam'an radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala ya ce sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi anil birri wal ismi dangane da abin da ya shafi albirru da kuma al'ismu idan aka ce albirru matattara ne wato duk wani aiki na nagarta duk wani aiki na biyayya wa Allah to sunan wannan aiki albirru ne da biyayya wa iyaye albirru ne sadar da zumunci albirru ne kula da haƙƙin marayu albirru ne kula da 'ya'ya albirru ne kula da tarbiyyan kanka da kanka albirru ne tausaya wa mutane kaza kaza duk wani aiki da ka san aikin alkhairi ne zai faranta wa Allah zai sa ka samu lada mutane su ji daɗin zama da kai suna wannan abun albirru da haka ma'anan albirru kawai aikin nagarta da haka yake cewa na tambayi manzon Allah anil birri game da ayyuka na nagarta kenan abin da yake so ya ce ya yi wa manzon Allah ya mishi bayani ne albirru albirru an ce ismun jami' ne suna ne da ya tara duk wani aiki na nagarta duk wani aiki mai kyau to ya shiga cikin waɗannan ayyuka ya ce to shine yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya akan wannan al'amarin kenan shine anil bir akan abin da ya shafi nagarta ya yi min bayanin su filla filla menene ake nufi da nagarta shine tambayan da yiwa manzon Allah wal ism sannan kuma da abin da ake kira al ism sabo shi albirru ayyukan nagarta biyayyen iyaye sadar da zumunci kula da waɗanda suke ƙasa da kai girmama na gaba da kai da sauran ayyuka irin waɗannan ai kai kanka kasan lada ake samu da aka yace wal ism min ism akasin albirru ayyukan sabo madadin biyayya wa iyaye sai zama cin zarafin iyaye madadin sadar da zumunci sai zama yanke zumunci madadin tausayawa sai ya zama kuma tsanantawa madadin rahama ya zama al'ulu ta'addanci kashe mutane da sauransu kaga al'isun kenan ayyukan sabo yake waɗannan abu guda biyu na yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya a kansu shi wannan albirru a wannan yake fada malamin yake cewa wa inna makhtalafa fi tafsirin birri li anna albirru yudlaqu bi i'tibari ma'anayayn cikin wannan littafi na Jami'ul Ulumi wal Hikam mawallafin yake cewa malamai sun yi sabani akan ma'ana ko tafsirin albirru da albirru suna faɗin ta ne da ma'anoni guda biyu na farko bi i'tibari mu'amalatil khuluqi bil ihsani ilayhim ma'anan farko yana magana ne akan mu'amalan mutane ta hanyar mu'amala mai kyau wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan mu'amalantar mutane da mu'amala mai kyau to wannan ana kiran shi albir to daga cikin waɗannan shine akwai kyautatawa iyaye sai a ce bar birrul walidai kaga me ai ya tambaya annabi akan mai albirru kaga mai biyayyan iya kuma da larabci birrul walidaini ashe aikin nagarta kenan sannan kuma wa yudlaqu katiran alal ihsani ila al-khulqi ila al-khalqi umuman wa qad sannafa eh, ibn al-mubarak kitaban sammahu kitabul birri was-sila sannan yana daukan kyautata wa sauran halittu gaba daya wato ma'ana na farko kyautata wa iyaye dangi iyalanka da sauran na kusa da kai albirru ma'ana ta biyu tana ɗaukan kyautata wa sauran mutane gaba ɗaya waɗanda ba ku haɗa dangi ba ɗan uwanka ne musulmai a musulunci kuka haɗu sai ka tausaya musu ka tallafa musu halin da suke ciki ka kawo agaji ka kawo tallafi to wannan shi ma albirru ne to shine aka samu ɗaya cikin magabata abdullahi ibn mubarak ya rubuta littafi ya sa wa littafin suna kitabul birri wasila sila littafi ne da yake magana akan biyayya wa iyaye da dangi da sauransu wasila sila da sadar da zumunta ga dangi da sauransu to yake cewa na yi wa manzon Allah tambaya ya min bayani akan albirru nagarta wal ism da kuma ayyukan sabo Faƙala, sai manzon Allah ya ce albirru nagarta husnul khuluqi shine kyawun hali kaga kyawun hali har yanzu abu ne da ya tattara komai ba ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya tashi yin magana yana da jawami'ul kalim kalma ce guda ɗaya amma sai manzon Allah faɗi kalma guda ɗaya da zai tattare ta Da haka sai ya faɗi kalma ɗaya matatar da komai yanzu da ya ce kyawun hali in za a fasa maka wannan kalma a fito maka da komai to abu ne mai yawan gaske kyawun hali ne in za ka yi magana ka rika faɗin gaskiya kyawun hali ne ka guji ƙarya kyawun hali ne ka rika girmama na gaba da kai kyawun hali ne ka rika tausayin na ƙasa da kai kyawun hali ne ka rika taimakon wanda yake bukatan taimakon abin da za ka iya yi masa kyawun hali ne ka za mutumin kirki kar ka za mutumin banza kyawun hali ne ka za mutumin da duk inda kake ana alfahari da kai ka za mai riko da sallah mai karatun alkur'ani ka za mai sanin darajar mutane ka za mai kaza ka za mai kaza kyawun hali wanda zai sa duk wanda ya zauna da kai yana marmarin ya sake zama da kai baya gudun zama da kai dan akwai wanda an zauna da shi zama da shi ba daɗi duk wanda ya zauna da shi to yana complain gobe in ya gan shi ma guje masa zai yi amma akwai wanda zama da shi yanda ka san turare ka san turare ba a gajiyan zama da shi ba ko wanda kaman turare yake son zama ake da shi amma akwai wanda zama da shi gaba ɗaya damuwa ne zama da shi gaba ɗaya matsala ne shi yasa annabi ya kwatanta abokai ma da cewa akwai aboki wanda yana nan kamar mai sai da turare ne ya ce zama da shi ko baka saya ba ba za ka rabu da ƙanshi ba to mai turare bai san kama ma yana zuwa zai fesa ma don ka ɗana ka saya ina kuma ga abokinka ai za ka yi ta ganin feshi amma ba na gramazol ba feshi na turare za ka yi ta gani amma na biyar ce makeri ba in kana da aboki makeri ku rabu ba ba <laughs> misali annabi yake bugawa wato zama a wurin in abokinka makeri kullum kuna zama bayan ga wari to za ga riganka shi ma zai baki in wuta ya feso ya dan bula wani lokaci ya dan taba fatanka rigan ya ji kai ma ka ji wa ana gwada maka abokai ne akwai wanda halinsa kaman turare akwai wanda halinsa kaman kira ba shi da hali mai kyau ɗacin maganganunsa wallahi zai sa ka rabu da shi akwai wanda bai iya magana ba su hatta yin magana mai kyau shi ma kyawun hali ne Shi ne annabi yake ce miki kana tambaya akan albirru to husnul khuluqi duk wani kyawun hali to shine nagarta dan manzon Allah ke cewa inna ma bu'ittu li utammima makarimal akhlaq lalle an aiko ni cikin ku ne dan in gama cikace muku sauran kyawawan ɗabi'un da ba ku da shi aka tambayi na na Aisha menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta ce kana khuluquhul qur'an ɗabi'un manzon Allah ai alqur'ani kenan in dai ka karanta qur'ani duk inda kaga kyan hali to manzon Allah ya tsanta da shi duk inda ka ga wani mugun hali to manzon Allah bai sifanta da shi ba don haka nagarta shine kaza mai kyawun hali baka shaye-shaye baka neman mata baka fada baka sace-sace baka kaza baka komai kai na kwarai ne to wannan kana da husnul khuluqi kenan amma kawai gari kana da ɗaya cikin waɗannan karka ce kai fa kana da hali mai kyau in ka ga kaza ya shiga ta kwanan can ba kuwa za ka je ka ɗauke akuyan wane ya yi ta can ka je ka ɗauke ka je ka sai dubu da ɗari uku in ka san kayan sata kuma kai ma da za ka ce akuya kam naira dubu da ɗari kwai ɓarawo ne kai haka shek muhammad ibn salih al-usaimin ya ce ya ce duk mutumin da aka mishi kayan sata kuma ya san na sata ne kuma ya ya ce shi ma ɓarawon ne an kama shi da ɓarawon da shi a yanka hannu ɓarawo ne dan za ka zai sa zai sayo ka dinga kawo min ba ko ba na nan ka ajiye min ka dinga kawo min kaga kenan ya yadda kenan akwai wanda ya sani akan haka yake yin kasuwancinsa da ka zai haɗa baki da wani mai sato mishi da ka zaga wasu barayin akwai masu tallafa musu tallafin shine duk inda ya je sato akwai inda zai kai in ba ka sai ka yi mamaki sai a saci abu a dare gari gari ya waye kulema sama da kasa a yi ta zagaye kasuwanni babu a ce tun ya gama da wanda suke sayar mishi kayan hmm. yana sai a daren zai kai mishi kawai sai sai a ajiye a gida kun gama satin naku sati dai biyu shi kenan sai sayar da shi kasuwa sai zai sayar da shi kaga kenan ya daura shi ka ci gaba da yin sata ni kuma na rika saya kenan wani ya ajiye waya ka iya ɗaukewa wani ya ajiye kaza ka iya ɗaukewa duk wannan ba ɗabi'a bane mai kyau to albirru husnul khuluqi to kana da mugun hali ka je neman aure aka ki baka to fala lumanna illa nafsa kar ka zargi kowa ka zargi kanka dan annabi cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wanda ya zo neman auren yarku yana da kyawun hali yana da addini annabi ya ce ku bashi to ba shi da ba da hali in ka bashi ba kai uban ma kai mutumin banza ne bai halatta ba ka bashi ya kenan dan amana ne Allah ya baka na yarka ya zo wannan fa mutumin kirki ne matsalan shi ɗaya ɗan ƙwaya da yake sha a to kara a bashi wannan fa wallahi shi fa ba shi da matsala wani lokaci da yana ɗan ɗauke ɗauke shi din ma sai ya in ya shiga matsala fa matsala ta yi matsala ne amma ba shi shiga matsala ba a shi ba ya yi a to wannan babu kyawun hali za ka yi ƴarka ga wanda zai ciyar da ita ya sha da ita ya tufatar da ita da haramun ba za ka yi haka ba da haka ashe bayan addini akwai binciken hali kenan ta ka ba da zaran mutum ya zo an dubi addinin shi ake ba shi mata ba a annabi haɗawa ya yi za a takun mantar da zaune dinahu sannan sai ce wa kulukan kenan yana nufin ana sa mutum ga addini ba hali kenan in ba ka ka duba mana wancan da ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce Abu Jahal yana neman aure na annabi bai tuhumi addinin Abu Jahm ba Abu Jahm fa sahabi ne annabi yace karki aure Abu Jahm yana dukan mace dukan mata kyawun hali ne ki daki matarka kuma annabi yace abun kunya ka zane ta da daddare kuma ka je neman ta annabi ya tada kunya to dukan mace ba hali bane mai kyau to annabi yace yana dukan mace karki aure shi ba fa dukan ne illa ba dukan kawuka ka sannan wani irin duka na'am akwai duka mace a musulunci matarka ta ba daidai ba akwai matakin duka amma duka mataki na nawa ne duka shine mataki na ƙarshe farko wa'azi ne na biyu ƙauracewa na uku shine duka amma shi ma duka darbun ghairu mubarra annabi yace duka ba mai kumbura jiki ba amma duka mai kumbura jiki wani za ga ya sai dorina sai ya yi matan ne sai da haka in ya fara zane ta to sai an yi sati ana jinya ana matsa mata jiki ta gudu ta yi yaji saboda duka a wannan ba irin wannan ba ka zama wancan gardi dan tsire. ka san ba fasara qur'ani da hadisi a su a wurin su hmm. yaje sai katon bulala sanda a gan shi da shi kamar na kiwo haza mai kiwo ne ta ina Allah ne ta in sa in ki matar dukan ta yace baka ji ba sunanta hajara Allah ta idris da asakal dauki sanda ka da ki hajara a wannan kan din ne don haka kawai yace ka daki hajara da matar ka daki ka ɗauki sandan ka daki hajara da shi to kaga da ya san larabci da ya san hadisi ba zai haka ba domin a hadisi hajara na ƙur'anin nan idrib bi asaqal hajar da hajara da yau ake kira da hausa shin tsaye ne ko ba ɗaya ba kaga akwai bambanci To amma shi yanzu rashin sanin haka sai kai shi shiga kawai yana ganin ai abun da ɗaya ne. Don haka kawai da ya tashi sai ce ai matar shi sunanta hajara to fai da ke ta kawai. Ina da ne Meu, akwai page. Don haka sai zai so sanda zai rika dukanta kaga asalin sunan hajara. Da ko sunan ya sani shi kenan mun san teka da ke hajara. Shi wato na shi wai hajara ne. Wai ga aure hajara. To kai ta duka. to kaga shi kenan akwai matsala to kaga yanzu kana da ya sunan ta hajjara dan ta ne zo nema to ni ban ce komai ba to shi ne irin wannan don haka za a dubi kyan hali yanzu abu jaham abinda ba na kirki ba sai fara dukanta yanzu matarka ce tana maka abinci kullum akan lokaci rana ɗaya ka zo ka tara abinci an yi jinkiri sai ka yi uzuri itace yana ba su wahala wani lokacin kuma ka san yanzu damina. ka san gawayi wani lokaci ba wuta matsaloli don ta samu matsalar rana ɗaya sai ka ɗau bulala sai duka in ma hakan da ta yi laifi ne misali ina wa'azi tukuna in hakan da ta yi laifi ina kauracewa kawai sai duka kuma dukan ma sai an kwace ta kaga wani in ya fara zane matar shi har bakin titi akwai randa na taso daga nan ne ina sauka a bakin kwanta ana soke yana bin nika wuce ta fito da gudu to kusa da wani lojin ne wani yana finta ta wani motar saura kaɗan ya buge ta to ni sai yana kallo kawai na ɗauka irin san iskan ta san to daga ashewa daga gidansu ne sai na goni ya je da gudu na ce ina ruwan kai ta, matar shi ce ba duka ba yake mata ta fito ba yar garin ba tana cewa wallahi ita duk inda za ta ko da kafa sai ta tafi garin su kama da sauransu to kaga irin wannan musiba ne to ire-iren wannan ko ba a san me ta yi ba to kaga abun sai zama bambara kwai annabi yace Abu Jam yana dukan mace to me muhallu shahi? Abu Jam yana dukan mace kenan ba shi da can hali da haka ce matarka ba ta ji farko fa'izuhunna ayi musu wa'azi wani zai ta to suna jin wa'azin a ah, kai kai wa'azin mana wani ka san haka yake mata suna jin wa'azi ne dake ta ka dake ta <laughs> duka ai ba shi ne wa'azi kai mata wa'azi ba wanda ba jin wa'azi mai yawa wa'azin ta ji mata ta aure ka ba dan wa'azin mai yawa za ta ji ba ta aure ka dan haka kai mata wa'azi tun ban iya wajen dole dama ai kai namiji ka na jahili bai kamace ka ba ka na jahili shi kenan baka iya wa'azi ba ka je kana isa abin nan wani kuma sai ya gayyato malami ya je masa wa'azi malam yana tsatsa ka kai ka rana kenan to bari yau kuma zaka ga sabuwa ba zaka ka sake kiran shi da aka dole ka koyi wa'azi kenan to amma tun farko ka kawo ta ka jona mata arewa ka je ka kawo mata sim e zango ali nuhu suna wa'azojin da take gari to kaga za a ga wa'azi kuwa ba wa'azin da zai shiga dan wancan wa'azin ya riga ya shiga kwakwalwar ba wa'azin da zai mata aiki da haka kai mata wa'azi na biyu ta ki jin wa'azi sai ka ƙaurace mata sannan ƙauracewan fa a ɗaki ba ka cewa na koma masallaci da kwana ko kuma ka ce a ɗakin ka za kwana ba ɗakin a ɗakin kuma a kan shimfiɗin sai ka juya mata baya ga filonta ga na ka filo dai kuke kwana sai ka ɗauki filon ka kai gefe ya haka e, haka kawai kauracewan iya ‘yar ɗaki ce, sai ka juya mata baya, in da kun saba hira sosai sai ka fara rage hira, in da kullum kana ba ta labari goma sai ka fara ba da biyar. Mai gida ni ce na gaji, mai gida haka kuma eh na gaji ne ne, na gaji. magana in mm. mai gida komai in mm, eh in mm, ba na ji ba ba kunne ne ce jin maganan ba me ne ai na ji. Yanda ita ma za ta gane to akwai abu. Ya kullum muna hira yana bani nishaɗi kai ka san me yasa yanzu abun baya tasiri dan kan aurace mata ko kuna zaman lafiya baka hira da ita sai ka kama hiranka a waje in ka zo gida kuma a baka to kana ce sai hamma sai bacci to yanzu ma da ka kawo can sai to dama da dai bane ita ba ta ma gane ba yi dama ga kake dama kana gida ma gum to dan kai gum yanzu ita za ta gane cewa akwai matsala kaga ba za ta gane ba don haka kauracewan a daki sai ka na nokiya ba ka son magana in kun fita waje a tsakar gida kuma sai ku ta hira har da tafawa in ta yi magana wallahi kina da gaskiya ka bari a cikin mutane musamman ta yi kawai kai ai ke wallahi akwai tsada labari mai dadi ban hannu amarya in kun zo ɗaki kuma sai ka cije sai ce wannan munafiki ne don ta zo in a tsakar gidan ta gaya matan da suke gida ɗaya sun suna ganin shi wallahi baya mun magana sai in in ke kuma salamatu wallahi karya bai kamata ki ba ke kan miji muka samu irin mijin ki gaba ta kai mu a nan har yana ta ku tafa yana kai wallahi karya kike duk yaren da za ta musu a kanka ba su ka bi yaren ba to za ta zo ta nemi sulhu shi ne ayi shi ne iya a ɗaki in kun fita waje sai ka zama fakas fakas kana sake ban kun shiga ɗaki kuma gum to za a nemi gyara in ta ci shine sai a zo duka duka kuma darban ghairu mubarra duka ba mai kumbura jikin wasu suka so da bakin riga da bakin riga in ji waye wannan ƙarya ne hadisi tatsuniya ne wanda ya faɗi aka takurin ku za ka aka ita gaya mutane ko duka da bakin riga to wannan wasa kenan soyayya soyayya ne ai soya kana mata dokan da ya na bakin riga ka dauki filo ka je feta kuma ta doka ta rama wani soyayya ne to kana mata haka i love you ai <laughs> ga wannan ba a'a duka ne amma ba mai kumbura jiki ba to da me za a yi dukan bulala za ka samu amma ina ne a jikinta za ka daka wanda ba matsala ka dau bulala ka zane ta aka akwai matsala ko yaro ba a dukan shi aka ko a bayanta ko a kafanta za ka dake ta a inda baya kumbura sannan ba za ta iya nunawa ba malar ka ce duwawunta za ka zane to ko ta gudu gida in ta ce yi su duka na da ƙyar aka kwace da gudu na fita ya kukkumbura min jiki ina ya kumbura miki za ta iya nunawa ba za ta iya nunawa ba to kuma ko yaro ka zaka zane shi a ba ya kumbura to sai ka ba ta iya nuna ba ka ko ya to ina to shine na'am kuma duka ba mai yawa ba ba a duka sama da goma haka hadisi ya zo cikin sunan Tirmidhi annabi ya ce duk bulalan da ya wuce goma ya zama haddi da haka matar ka mata wannan ma bulalan ya wuce goma ya zama haddi a yi mata ɗaya biyu ka san mace da tsoron bulala in ɗaya biyu shiga mai kyau sai ka ɗan tsaya ba ta san ka da haka ba amma kai kullum duka ba dole ta daina tsoron duka ba wata ran ana nan ta ɗibe ka ta zubar da kai waje rosalin ne a yi training albirru husnul khuluqi a takaice nagarta shine kyawun hali ka zauna da kyawun halin da kowa yana jin daɗin zama da kai tun daga iyalanka iyayenka ƴaƴanka jama'a anguwanku jama'an garinku duk inda ka shiga ya zama kowa na haba-haban zama da kai shine husnul khuluqi wannan nagarta kenan yanzu annabi ya dunkula mishi kana tambaya akan albirru nagarta to husnul khuluqi duk abin da sunan shi kyawun hali ne ka je ka nema ka zama kana da su to kana da albirru kawai kenan albirru abun ba za su faru ba suna da yawan gaske kenan dai ka taƙaita a nan yake wal ismu sabo zunubi ma haka fi sadrika shine abin da yake kaikaya maka a cikin kirjinka wa karihta an yatsaliya alaihi nan kuma kake kin kada mutane su gani aikin sabo yana kaikayi a ranka me yake nufi duk wani ne aikin sabo shi da kanshi abin yana kaikaya mishi a ran shi in yi kokar in yi in ya je na shi da kanshi ya san ba daidai yake ba ba wanda za a gan shi da karan sigari ba tare da cewa kirjin shi shi ma ana raya mishi ba daidai ba ne akwai inda in yaje zai jefa amma akwai inda kana sallah wani ya ganka za ka ce kar ya ga kana sallah dan me nagarta ne kana biyayya wa iyayenka ya aike kana zuwa akwai inda gan shi za ka buya kar ya ce babana aike ni akwai gudunka daga ina wala babana ne aike ni shi ma nan daraja ne yayi ba wani abun boyewa ne. amma za ka je sato kaza wani za ka je za ka ce zan je sata kaza wani ma sai dai karya da wani nagarta su babana ne wallahi ya aike ni jan dan leka mai gonan ya yake gaga mm. da nagartan aka sace ke dan haka aikin sabo shine abin da yake kaikayi a ran mai shi a cikin kirjinsa shi da kansa kirjinsa yana bugawa mm. yana rawa cewa abin ba daidai ba ne kuma sai ya gama galibi ma sai ya fi damuwa me yasa ya yi ne galibi mai yin barna baya shiga damuwa sai lokacin da ya gama aikata barna a lokacin sai ya shiga damuwa me ya kai ni ga yin haka ba gan an kama barawo in an ce me ya kai ka wallahi ka wannan abun ka wai yanzu ne yake kuka yana nadama al'ana kenan me kisan kai sai ya kisan kai an kama shi sai gan shi wai yanzu wai yake wa kanshi Allah wadai wani ya ce Allah sai ne mun ni wannan Allah ran kaina lokacin da ya gama sai ya shiga me yasa kafin kai ba kai wannan tunanin ba sai yayi wallahi sharrin shedan ne sharrin shedan wajibi ne sai ka bi shedan yanzu da ka bi kana nufin a yafe maka a ba wani a yafe sai an yanke maka hukunci daidai da abin da kai wa kareta kuma shi zunubi shine abin da baka son an yabbali alaihin nas mutane su gani duk aikin zunubin mutum zai buya yake yi ya zan aurenka ya zo ka buga kati ka yi ta turawa a waya ka tura a facebook whatsapp instagram telegram ba inda ba ka sanarwa a zo a taru fa amma na ka haddace wanda suka zo ka haddace wanda bai zo ba kana yanzu kai auren na ma ka ke zuwa har sai ka gane da haka ka ki zuwa wani ya da abokin shi abokin bai abokin angon ne an yi da shi za a yi biki da sauransu ran bikin sai bai zo ba Ba shi garin biki suka haɗu da ango ka abokina ka yi jama'a ka duba irin jama'an da kai na minti nawa na yi na yi fa'in sa hannu mu gaisa Allah ya gagara kawai na zo na ta muna ta raba abinci da Allah sarki an daga bikin sai sati biyu mai zuwa <laughs> ya shiga laya ku to wa karinta an yabbali Alayhin nas zunubi ba ta so mutane su gani za ka kana annashuwa a muku aure an muku auren ma ka kama hannunta ana taku za a ji shafa za a ja dan zagaye gari kowa ya ganku. ku musamman da rana sai ka na takowa ina majalisun su alaji umarni a ɗan wuce ta kan na majalisar suka taka ta nan ba ruwanka alfahari kake Ta yi ciki har alfahari ake ka zo kana faɗa iyayenka ai an je tana da suna biyu ga ta da ciki za ta je anguwa ba ta jin kunya amma zina da za ka yi ba aure ba wa kake shila ka taba jin mutum yana shila jama'a zan yi zina da wance baya shelantawa lokacin haduwa ma zai sa dare a daren ma duhu zai fara leƙa ba takun wani kafin ya shiga ɗakin in za a je lojin da daddare ma zai ce fara wuce kar a gamu yanzu ma har da sa face mask ita ma sai ta sa wani face mask na munafukai sai ta sa a fuska ko ta ma ta sa niqabi ka ɗauka islamiyya za ta je a ce fasikanci ne sa ke boyewa idan ta yi ciki na cikin shege shi ta daina fita hmm. kar a ganta an zo tana ɗaki ni ina wanci ai ta ɗan yi tafiya ai me yasa sabon Allah ne shine ba ka so mutane su gani in ka je kai sata ba ka so a gane na sata ne in ka je ka wato shi ɗan adam da kanshi fa ya san haram ya san halal abin da zai na haram shi yasa yake gudun kar a gani ashe haramun ne me yin kisan kai me yasa baya so a gani ya san haram me yasa ya yake gudu wannan dan China da ya kashe wata yarinya satin a Kano me yasa ana kashe ta da ya gudu amma dai da confidence ai ya buge uwar ya shiga ɗakin yarinyar ya yanka ta ya ji ana zuwa kuma sai da gudu me yasa ya gudu saboda shi ma san bai daidai ba kafiri dama shi kama yi wannan wurin shi mai sauki ne duk da ta ce ya musulunta amma ni irin musulunci aga shine ayan tambaya su dama yara mata inda abun kwaɗayi yake da kwalama can ake zuwa hankalin kaɗan ne shi yasa ba a son a samar wa miji yarinya miji sai babanta ya samu mata uwa suna da ƙarancin hankali mata kwakwalwan ɗaya ne mace mai shekara sittin kwakwalwan ɗaya da mai shekara goma ba sa gane abu da haka su kawai duk duniyar suke gani yarinya ce budurwa tun kafin ta yi auren fari ta haɗu da dance na uwar tana magana da bbc tana kuka wai kuma tana kuka. tana har ɗan gari da ya tambaye ta kin san ran da suka fara haɗuwa da dance na tace na sani ta fita short ride ne da daddare karfe tara ta je sayan turare da kawarta can suka fara haɗuwa kaga ta san dai kawar ta haɗa suka fara soya ta bada lamban waya ashe kun san suna soyayya ba ki raba su ba idan me yana bata kuɗi da haka ba za a tura shi banan ba yana da kuɗi da haka gashi ya zo suna soyayya ya zo a ce ma zai aura ita uwar har ta yadda uban da yake baya raye dangin uban mazan suka taso karya ne ba za a haɗa wannan auren da ƙyar dangin uban suka raba aka zo aka mata aure da wani kuma auren soyayya wancan mijin ya zo ya sake ta dan bata daina tafin da dan China ba to shine yanzu tana gidansu kuma ya zo ya kashe ta satin da ya wuce jaga mini daura ya ce ashe sati biyu da ya wuce ta kira daura saura sati dai za a kashe ka da ya ce da ya ji sanarwar kashe ta ya ji sunan kawai sai gane ka ta kira shi ya ce satin da ya wuce tana cewa malam ga ina soyayya ne da wani dan China kuma zai aure ni amma gidanmu ba sa so malam malam ya za a yi su gane su bar mu mu yi aure ga abun ya za a yi su gane da Daura ya ce, amma ɗan China kam, ta ce, eh, sai ce to shi kenan zan baki sharuɗa guda biyar. Idan ya cika su ki aura, in yi filin na ko kwa ɗaya karki aure shi. Ta ce, to malam ina ji. Ya ce, na farko ya zama musulun, ta ce ya musulunta. Ba musulunta a gaban wani malami yake karatu ba, shi na bayanin mu na ɗazu ba. Mutum ya musulunta kun aje shi a mishi addinin ne. Sannan, a je a yi bincike, a bincike immigration, zaman da yake a ƙasan yana da shaidan zama a ƙasan immigration sun ba shi izinin zama a ƙasan ya jero mata sharuɗa biyar sai ta ce to malam za a yi ƙoƙari a bincika insha Allah shi ne sati dai kuma gashi zai kashe ta. kaga shi ne irin waɗannan abubuwa ɗazuma na ga a labarai wata an da gaske ne tana soyayya da ƴar da ɗan jodan wai yana ta waya yana neman ta shine ɗazu ta kai hukumar yan sanda a Kano gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah tana tsoro kenan dan kaje Kano suna da irin wannan galibi sai ka je irin waɗannan shokara sai kai ta ganin sayan kasashen waje ita dani take ji ga ta da farin fata a gaban mota ka san mata da mota yadda ka san mayya mace da mota kai la kiyaye sawahu musulun, musulun ne ruwaito wa wabisa wa wabisa bin ma'bad an karbo daga wabisa dan ma'bad radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda yace atitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala nazo wurin manzon Allah sai manzon Allah yace ce da ni ji ita tasalu anil birri kai wabisa ka zo ne kana tambaya akan abin da ya shafi nagarta wal ism da sabon Allah kai ka gane karatun kuwa ya zo ne fa yana da tambaya bai buɗi baki ba sai annabi ya faɗi abin da ya kawo shi ya tambaya ya ce ka zo ka yi tambaya akan nagarta da sabon Allah ne qultu na'am da na ce kwarai eh, kuwa yanzu hadisi biyu ne fa daya anan yanzu wancan nawas wannan hadisin wa samu muke yi da haka ka zo ne ka yi tambaya akan nagarta qultu na'am na ce kwarai kuwa kai ka san manzon Allah aikin wahayi ne anan mm-hmm. wannan alamatin min alamatin nubuwa ne alama ce daga cikin alaman annabta domin haka kawai mutum ya zo tambayan ka duk kurewanka a ilimi malami ƙarya ne ka gano me ya kawo shi ta yi bayani in ka ce ka gano a ah, malam kana aiki da mutanen boye ne samarin kulubiya hmm. faɗi gaskiya a sa wanda wannan ma karama ne hmm. ashe tsafi ne ba wani karama rama dai don haka ka zo ka yi tambaya akan ɗa'a nagarta da sabo nace ce sosai ya ma'aikin Allah fa qala sa annabi yace istafti qalbaka kai da kanka ka ba zuciyanka fatawa ya zaki mai kyau kan san gaya maka kai da kanka ka sani da ka kai da kanka ka ba zuciyanka fatawa amma albirru ga amsa takaitacce shi aikin nagarta maɗuma annat ilaihin nafsu ita ce aikin da zuciya ta samu natsuwa da shi duk wani aikin da kai ka ji zuciyanka ya natsu da abun to ka sani kayi aiki ne na nagarta aiki na gari kai kana yin sallah ka ji damuwa kana zuwa ka gaida mahaifinka ka ji damuwa kana zuwa ka mahaifinka cefa ne ko ka sai buhun masara ka tura a gidanku ka ji damuwa ba ka yi amma ka je kai sata za kwana da damuwa da dana sani ka je kai kaza kana cikin matsala to ashe ga kenan nagarta duk abin da ka samu natsuwa a zuciyanka to aikin nagarta ka yi kuma daɗin abun duk wani aikin nagarta biyayyan iyaye tare da mutum in kai sai ka ji daɗi ma har a ranka sai ka ji wannan daɗin wasu ma'anna ilayhi alqalbu sannan zuciya ta sake natsuwa da yin abun ka ji ka gamsu da abun ɗari bisa ɗari to wannan ya nuna aiki mai kyau kai wal ismu aikin sako ma haka fin nafsi abun da yake kaikaya maka a cikin ranka wata raddada fi sadri yana ta kaika a cikin kirjinka kai wannan abun fa kamar in bari abun nan fa ba yin ba ne abun da zai zo ya biyo baya kai za ka ga yana ta kai kawo in yi ko kar in yi to dama annabi ya faɗa da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka duk abun da ka kwanto ya faɗa ci to ka bari ka je ka abun da baka da kwanto a kai ya ce wa in aftakan nasu ko da mutane sun baka fatawa wa aftauka shi ma zuciyanka sai ya baka fatawa ka san shi haka zuciya yake ko ka ji mutane sun ce ka je ka yi ya halatta ba ai ya halatta ko malami ya baka fatawan abun in ka ga zuciyanka yana kaikayi akan abun to me yiwa niyyanka akan abun ba kyau to sai ka bari da ka yace kaga zuciya ko mutane sun baka fatawa zuciyanka shi ma yana da irin fatawan da shi ma zai baka hadisin hasanun yace wannan hadisin mai kyau wancan kaga muslim ne ruwaito yace hadisi ne mai kyau rawainahu mun ruwaito shi fi musnadayil ne. a cikin musnad na manyan limamai guda biyu manyan shugabannin malaman hadisi na farko Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito wannan hadisi cikin musnad mujalladi na hudu namba na 228 wa da al imamu darimi mujalladi na biyu shi kuma ya ruwaito shi a hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da talatin da uku bi isnadin hasanin da madogaro mai kyau to za mu tsaya a nan abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuɓen harshe Allah ya fi mana kamar yadda muka faɗa wannan musiba na ruwa da yake addaban ko ina lalle ne fa sai mun tsaya da addu'o'i yadda ruwa in yayi karanci sunna ta tabbatar ana fita a yi sallar roƙon ruwa to haka kuma akwai addu'an da za a yi na taƙaita ruwa in in yi yawa a cikin sujada a kan mimbari a yi addu'a da sauransu shi ba a fita group a daidai yin addu'a amma a rika addu'a babban abin da za ka rika roka kuma musiban da ke ciki Allah ya dakata kagan ka roki wannan to ka gama komai to ko da ya ci gaba da zuwa kai musiba kana roƙon ya da kai abinda ba musiba ba shi kuma Allah kawo mana alkhairinsa to mu yawaita yin addu'o'i akan wannan matsala din Allah madaukakin sarki ya kawo mana saukin al'amura gaba ɗaya. masu bukatun addu'o'i Allah biya kowa bukatunsa na alkhairi waɗanda suke cikin rashin lafiya Allah ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya kansu Allah ya gafarta musu Allah ya kai haske kabarin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika